smart. You're the best. Ah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan arewa ma abota sauraron waƙoƙin rap hip hop da kuma waƙoƙin nanayen Hausa. This is One Black Radio Station wanda muke kawo muku live and direct podcast namu daga gurin tarayya Abuja. Yasir Muhammad Bakoni ne wanda nake gabatar muku da shirin kuma nake kawo muku waƙoƙi kala daban-daban. A inda yau muke tattaunawa akan waƙar Arewa Ninja wadda aka kira ta da Linko koba wanda asalin waƙar Sufino ce kuma shi ma wannan artist ɗin da shi da Hassan Bike suka ga ya kamata su ɗora tasu murya akai saboda ka ga waƙar tana tafiya kamar yadda kuka ji wannan waka waka ce wadda take ta riga ta yi fice a cikin najeriya baki daya kuma ana jin ta arewa da kudin so saboda haka one flag is a radio station whereby zai iya zuwa kudancin arewaci da yammaci da gabashi na kasar nan da ya ja kulun da irin mawaka irin waɗanda suke rappers ne ko irin afro ko hop r&b da dai sauransu don jin tattaunawa da kuma yadda su ma suka yi abubuwan sa har suka kai wannan lokaci ya ga saboda haka muna farin ciki da kasancewa da muka a daidai wani lokaci saboda haka ne sun mamaye bako nake gabatar muku da wannan shiri dan saurari wannan waka ta linkop wadda hassan bk da shi da arewa ninja wato famu su yi arewa ninja ne a kashi na biyu wanda wanda hook ne suka samu cikin wannan waka wai soyayya ya ka yaushe za ka fada wai waye kakanka yawa kamar yadda kuke wannan waka dai waka ce makahu ya ce mota to ga kuturu a kan keke kurma na ji sauti ajali na waka babu wasa sai harkar visa kullun da fitila za mu kai sakucin watakila